yo ka dara ciminoyo kaddarase diya yo ka boroba cimino agonna yo no ka a yo kayyo yo diga kan ŋmene ciminoyo su barayi henno fasidin na yo di kurmo kubeyu diya yo di kuna yo ka dara ŋano ciminoyo kaddarase kaddara ŋano haikan nor kwekwei beeri gei ka disi ka abate an duniya wo kuna ka a go kagu na a kpe tere ŋmene be yo bɔŋɔ ŋa a kpe tere na zaŋa ya disi nɔ a kpe tere ŋmene hikima bɔŋɔ se ma cimi nɔ zaŋa ya se deɛ cimi nɔ yo ka a bara cimi nɔ yo ka dara sɛ di a bara nɔ dɔɔ dɔ a bara nɔ gaabi gaabi n bi so yi kyɛrɛ n kuna ŋa nɔ cimi noyo ka nor kwe bire abara kwe ino ka ya jina ka gono ka gei ka gono hay fonya jina ka gugunu akwe iterese nga akwe iterebe yu a haikuru kuru pei haikuru no akwe iterebe nga akwe itere ya abi haika gugunu gono na haika bagunu ba gono na haika ka ka gono de akuru agu akwetere gumbeino kusum na filifili kuyu ka aguna akuna kuru peina akwetere be innor ko kwe beri achi inna allaha bi kulli shay'in alim de innor kwe kwe beri chere beyo tago fosu te akwetere se hay fosu gei akwetere se itago ambara akwetere don suga be yano haika be chere asuhini kate ma madiringa haika dombe yo ka darase di kuna kwene ngano boroma cimino hantun yuka innoru kwe kwiberi anam nhantum haika pei abate halite yungmene haika abadua au haika abadua akwe zakaka abahuna angwena riziki hay kurpey macimino ka ilnorpey kpey biri anan na kurpey hantun no andu ka bara lawhil mahfuz akuna de hay fo ka ate kurpey kabisa na hay fo ka agono kote na hay fo kurpey ka agono har ciyama makpey key a kuru hantun yuno ilnorpey kpey in nor ilnorpey kpey biri ci وكل شيء أحصيناه في إمام مبين حديث كنا أكاكا إن ركوي كبير سنتكا جنكا حليتا نانو كلامنا حليتا كان حليتا ناچا سيكا مهنتم هي فكرو بي كا أبغونو هي فكرو بي كا أبتن دنيو Na haika ba gonu kuro ma hantum har ka kai hai sin na bene deya ciminoyo ka darase kuna kwene noni ngano boroma cimino na nufi na bayo ka inor kwekwe bir halita nse irin cimino ka haika ago ko te an duniya o kuna kurupai abarano nan nor kwe kwe beri nufi non na kwe tere bakasine kwe tere ya a ngona kurute de haikari kwe ba ngaya ya ngaya ate haika kwe tere na ba asugunu abine sute duma abarano kwe ka nsuga ha haika ate domika ngwene hikma na ngwene yiiko. ako yu ganna amma warkayo mbara tan yo ngayo non nhahay kante ciminoyo alkadri se wato alkadar se akuna kweneno boroma cimino ka inor kwe kwe biri ngaya jina kadua halita yo ngaya jina kante ka bin more ngana halita ancinum fona a diyajina karuka dindini de a irin cimino ka in norkwe kwibir ŋa na hay kuru pey halita halita kwe fo si akwitere basi kwey fo si kam baganan na cimi akwitere basi ka irin cimino ka hay fo kana ka barar kwe kuru pey abaran na ibidice halitano ya inor kwai kwai biri ngaya na haifo ka bagbai ta kurpe halita na gbai ka haibidi go kote na haifo ka ba susum kuru na susun yodi haifo ka ba gordo baru kuru na ngene gordo baru yodi haraka ka ba tadi kuru irpe ana kurpe halita inor kwai kwai biri ki. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil de warka ka cimino kaddarase a cehey fono ka a na norkoy beri ka bongo zeri akoy terega ɗum alheyru kurpey agunun norkoy koy beri dono warka bine kaya ka cimino kaddara seni sabuyo ka bara addini nar furu na boroma chai kan sabu yodi koto ngana alamar yokuna ngara kwe sabu yodi koto no dum sabu di koto yo nga bon gono kaddari yo kar disi di sidi kunano de de boro ka che hei ka sabu yo kar kwe di si ase hei fokunan sabu yodi koto ngana sabu yodi choro nanni de ya a cibe ka akwai lakari su kube na akwai lakari hatta yana yano kwene warkan nga kaka bongo kuru kurukuru sabu yo diga ka norkwe kwe beri nanni de nga ngwene chimino yo irikpese irikpe chiyo afo nga hartanin dino ya yano warka na chimino kadara se alakari bo kan yono de na wuya foyo ya ka nga na uya ka gani se amo kayo dede ne imanu su zigizigi domin ka be ka haikar kwe kwe beri a kaddara nganoya inor kwe kwe ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور